Ƙungiyar ma'aikatan jami'o'i tare da haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi guda biyu da na manyan ma'aikatansu Sanu da kuma na ma'aikatan da ba na ilimi ba Jack sun ɗauki wannan mataki ne don nuna rashin gamsuwarsu da wasu abubuwa guda takwas kamar yadda shugaban kungiyar nasu ta jami'ar kimiyya da fasaha ta wudil da ke jihar kano nura muhammad ya zayyana tun yarjejeniyar da aka yi da tara lokacin marigayi shugaban addu'a gwamnati ta kasa cika su abu na farko shine rashin tabbas ga biyan albashi da ake na tsarin ifis suna wanda yana da matsaloli kuma har yanzu ta gwamnati ta kasa gyara wannan matsalolin da ake biyan ma'aikata albashi na biyu rashin biyan wani allowance da ake biyan ma'aikata musamman wanda suke mataki na sha uku zuwa sama na uku akwai rashin biyan arias na minimum wage wanda gwamnatin tarayya ta fara aiwatarwa a cikin april na 2019 wanda har yanzu ba a biya arias ga ma'aikatan jami'o'in ba na uku akwai tsaiko da ake samu na ci gaba da tattaunawa na wani yarjejeniya a sabunta ta na biyar shine akwai rashin biyan haƙoƙin ma'aikata da suka bar aiki abu na shida shine akwai mukamai da ya kamata a jami'o'i a ce ma'aikata wanda ba suke koyarwa su suke kula da wannan mukaman to malamai masu koyarwa sun kwace wannan mukaman abu na bakwai shine jami'o'i na jihohi an ba su ba a ba da kuɗin gudanar da su sosai sai abu na takwas shine a ka'idar kowace jami'a duk bayan shekara biyar gwamnati za ta tura abin da ake kira visitation panel to kusan sama da shekaru da goma har yanzu gwamnati ba ta kafa wannan visitation panel din da za zaga jami'ai su gami ake aiwatarwa ba to wayannan su ne yan korafe-korafen da mu kungiyoyin mu suke da shi akan gwamnati Nura Muhammad ya ce gwamnati tana fifita kungiyar malaman jami'o'i akan ma'aikatan jami'o'in saboda haka suna neman a daidaita sahu shi kuwa malami a bangaren koyar da ilimi a jami'ar Abuja Dr. Usman Usman Abdullahi Manu zanga-zangar jan kunnen nan na kwana uku lallai zai taɓa ayyukan jami'o'in. Yajin aikin nan ya kasance barazana ma ma'aikatar ilimi a Najeriya. Ba na goyon bayan wannan yajin aiki kuma idan an yi zai iya shafan abubuwa harkoki na makaranta saboda a ta albashi da ake biya su ne masu biya. So kin ga dole ya shafe mu. Idan misali abin ya yi tsaye kin ga za mu yi ta aiki babu albashi. Akwai abubuwa da dama da za su iya shafar jami'ar. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan wa'adin kwanaki uku da ƙungiyoyin suka bayar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.